Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta ya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin biyar ga watan Satumban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai. Jami'ai a Pakistan a jiya Lahadi sun ke tafki mafi girma a kasar wanda ke lardin Sin na kudancin kasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai haɗari. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargadi kasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi yayin da kasar Rasha ta rage yawan man fetur da iskar gas. shenzhen cibiyar fasahar lataronin kasar china da ke kudancin kasar ta ce za ta ɗauki tsauraran matakan taɗaita yaduwar cutar covid-19 daga yau litinin kanin labaran duniya kenan a cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗalibai 'yan najeriya da suka kammala karatu a jami'o'i daban-daban na ƙasar sudan sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su tabbatar cewa an yi adalci ga waɗanda rikicin kwanakin baya a lardin damazin na kasar ta sudan ya ritsa da su a kwanakin baya an samu ayin tashin harkar ta zama a wani yankin sun ta damazin wanda har wasu an kashe wasu daga ciki wasu an sun bagi su wasu tarwatsa an to saboda haka muka yi wannan taro don mi kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya daga an hukunta shi domin adalci shine ainihin a hukunta mutum da ya laifi kowa ya shi za kuma ku ji cewa hukumar NEDC ta ce ana bukatar naira triliyan 33.1 akan ayyukan inganta yankin arewa maso gabashin Najeriya. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfili Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bar mu sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a Pakistan jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a ƙasar wanda ke lardin Sindh na kudancin ƙasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai haɗari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargadin yiwuwar a samu karin ambaliya a gundumomi da kewaye. Sannan suka yi gargadi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa. Wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bula shingen tafkin na mancar saboda ruwan da ke ta cika ya kwarara zuwa cikin kogin Indus da ke kusa maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa. Ministan yada labaran lardin Sharjil Memon ya ce, duk da haka ruwan da aka sako ta wajen huda tafkin zai shafi kusan mutane dubu da da biyar, Memon ya shaida manema labarai cewa a latilas aka yanke wannan shawarar amma dole ne a ɗauki matakin ya ƙara da cewa tuni gwamnatinsa ta ɗauki matakin kwashe mutanen ƙauyuka zuwa mafaka Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi ƙasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi yayin da ƙasar Rasha ta rage yawan man fetur da iskar gas da take tura ma Turai saboda ta rama goyon bayan da suke baiwa gwamnatin Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren Asabar bayan da Rasha ta rufe wani babban bututun iskar gas zuwa nahiyar. zelensky ya ce rasha na shirin kawo matukar cikas ga dukkan mutanen turai ta bangaren makamashi a wannan lokacin sanyi rasha dai ta dora alhakin al'amarin kan lalacewar na'ura da kuma tasirin takunkuman karya tattalin arziki da amurka da ƙawayenta suka kakaba mata kasashen turai da suka aike da makamai ga gwamnatin kiev tare da taimakawa mayakanta horo sun zargi rasha da amfani da kuɗin makamin makamashi da suka saya daga moscow shenzhen cibiyar fasahar lataronin kasar china da ke kudancin kasar ta ce za ta ɗauki tsauraran matakan takaita yaduwar cutar covid-19 daga yau litinin yayin da birnin chengdu da ke kudu maso yammacin kasar ya ba da sanarwar tsawaita dokar hana fita yayin da kasar ke fama da sabbin bullar cutar Shenzhen wacce ta shiga cikin kulle a ƙarshen mako a ranar Asabar ta ba da sanarwar wani sabon zagaye na gwajin COVID-19 kuma ta sha alwashin amfani da dukkan abin da take da su da jan cikakkiyar ɗamara tare da ɗaukar duk matakan da za a iya don kawar da cutar. A gefe guda kuma hukumar birnin Chengdu wadda ta sanya mutane miliyan 21 cikin kulle a ranar Alhamis. ta ce birnin zai ci gaba da hana zirga-zirga a mafi yawan sassansa kuma a ta gudanar da ƙarin gwaji daga litinin zuwa laraba kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana karashin labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu ɗalibai 'yan najeriya da suka kammala karatu a jami'o'i daban-daban na ƙasar sudan sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su tabbatar cewa an yi adalci ga waɗanda rikicin kwanakin baya a lardin damazin na ƙasar ta sudan ya ritsa da su ƙungiyar tsoffin ɗaliban ta kuma buƙaci gwamnatin najeriya da ta mai da hankali wajen kare hakkin 'yan ƙasa da ke zaune a ƙetare daga kano ga wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani A cikin watan Yulin da ya gabata ne wata hatsaniyar kabilanci ta wakana a lardin Damazin tsakanin 'yan ƙasa da mazauna Sudan, 'yan ƙasashe makwabta musamman 'yan Najeriya al'amarin da ya yi sanadiyar lalata dukiyoyin mutane da lalata gidaje da raunata kimanin mutane goma yayin da wasu mutane uku suka mutu ko da yake mahukuntan ƙasar ta sudan sun taka rawar gani wajen dakile tarzomar kafin ta yadu amma ƙungiyar tsaffin ɗalibai da suka yi karatu a kwalejoji da jami'o'in ƙasar ta sudan ta jaddada bukatar da ke akwai ga hukumomin na sudan su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da adalci ga waɗanda tarzomar ta shafa abin da ya faru a kwanakin baya an samu ayin tashin harkar isa zama a wani yankin sun ta ajima damazin wanda har wasu an kashe wasu daga ciki wasu an sun bagi gidajensu wasu tarwatsa an ainihin ainihin family gaba an ruguje su to saboda haka muka yi wannan taro don mi kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya a ga an hukunta shi domin adalci shine ainihin hukunta mutum da ya laifi kowa ya shi domin a sanar da kasar sudan sudan kasa ce take ɗaukan take da kowa akwai jinsi iri-iri akwai ƙabilu kala-kala yare iri-iri a san kuma suna zaman lafiya ba su da wata matsala saboda ainihin kyakkyawan fahimta da kuma kowa ana kokarin ga an kare haƙƙinsa an girma shi an mutunta shi ana mutunta dan adam a asalin mutunta sosai dan adam yana da ainihin kima to wannan kimar da irin yadda muka rayu muka ga cewa kima dan adam a ce ana irin wannan kuma an kyale ba daidai bane Imam Aliyu Abdulkadir Abdulkadir kenan na'ibin limamin masallacin Juma'a na Alfurkana a nan Kano kuma shugaban kungiyar tsaffin ɗalibai 'yan Najeriya a ƙasar Sudan. Tarihi ya nuna tun kimanin shekaru saba'in da suka shuɗe ne 'yan Najeriya ke halartar kwalejoji da jami'o'i a ƙasar ta Sudan domin karatu a fannoni daban-daban na rayuwa. Dr. Umar Datti Abdullahi na cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar tsaffin ɗaliban shekaru 22 da suka gabata. Ɗalibai na farko da suka fara karatu a Sudan ya fara tun daga kansu Malam Abubakar Mahmud Gumi. Tun daga wannan lokaci ake zuwa karatu Sudan kuma har zuwa wannan lokaci ana zuwa karatu Sudan. Sudan tana da jami'o'i da dama masu yawan gaske waɗansu suna zuwa jami'an da suke khartoum waɗansu suna zuwa jami'an da suke waɗansu garuruwan da dama amma dai jami'a da tafi ɗaukan nauyin 'yan najeriya ita ce wannan jami'a da ake kiranta international university of africa yawancin wanda yake karatu ma a wannan makaranta yana yin karatu ne kyauta zuwa yanzu ba za mu rasa kalla ɗalibi dubu ashirin zuwa dubu talatin ba da ya je sudan ya karatu baya ga yunkuri na ƙashin kanta game da wannan al'amari ƙungiyar ta buƙaci hukumomin najeriya su taka rawar da ta kamata wajen kare muradin 'yan ƙasar mazauna ƙasar sudan a ƙungiyance mun tura 'yan uwa daga cikin sun je sudan ɗan ko muna ƙoƙari gaskiya mu ƙara gabatar da wani gabatar da wani abu don a taimaki ainihin waɗannan mutane an yi ƙoƙari an ta taɓa wanda kamata a taɓa akan a shiga a sa baki a ga yadda za a samu ainihin zaman lafiya musamman ita najeriya da ta yi ainihin shuhura a duk duniya gaba ɗaya musamman afirka wajen kokarin kwantar da neman zaman lafiya kamar ya kira lallai mu ga cewar najeriya ta shiga ta yi uwa ta yi tsaki wajen cewa ta ga cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasar sudan musamman duk wanda aka ga an ci da shi ke kokari a ba da gudunmawa wajen mai ainihin kudu wanda rasa wani abu nasa ko gida ko masauni ko kasuwanci ko wani abu an taimake su an sun koma ko ya koma ainihin harkarsa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to madalla an gaishe ka mahmud ibrahim kwari har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hanifa da karshen labaran duniya Liz Truss wadda ake kyautata zaton za ta zama sabuwar Firaministan Birtaniya a wannan mako ta yi alkawarin ɗaukar mataki nan da mako guda domin shawo kan matsalar tsadar rayuwa da ta kunnu kai sakamakon hauhawar farashin makamashi da ke da alaƙa da yaƙin Ukraine. Sai dai Truss yayin da take magana da BBC a jiya Lahadi ta ki bayar da cikakken bayani kan matakin da za ta ɗauka. tana mai nuni da cewa ba daidai ba ne a tattauna takamaiman manufofi har sai ta hau kan karagar mulki ta jaddada duk da haka cewa ta fahimci girman matsalolin da birtaniya ke fuskanta gwamnati ta kasa magance hauhawar farashin kayayyaki rikicin kwadago da kuma taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiyan ƙasar tun farkon watan yuli lokacin da johnson ya bayyana aniyarsa ta yin murabus tare da haifar da takarar wanda zai gaje shi jam'iyyar conservative mai mulki za ta bayyana wanda ya nasara a yau litinin iran ta tsananta matakan da take ɗauka akan 'yan ƙasar mabiya addinin baha'i inda ta kama wasu mabiya sha biyu da take zargin su da aikata saƙo da kuma alaka da Isra'ila a ci gaba da murkushe 'yan kasar wanda Iraniyawa da kungiyoyin kare hakkin duniya suka yi Allah wadai da shi. Kafofin yada labaran gwamnatin Iran a ranar Lahadin da ta gabata sun ce an kama mutanen ne a garuruwa daban-daban na lardin Mazandaran a yankin wanda nan ne ma a ranar 31 ga watan Agusta aka kame mambobi sha 14 na wannan addini wanda shi ne mafi yawan mabiya a cikin jerin addinai tsiraru da ba na musulunci ba a ƙasar addinin na baha'i wanda ke da mabiya kimanin dubu uku a iran kuma yana da mabiya kimanin miliyan biyar a duniya shugabanninsa sun ce mabiya na fuskantar tsangwama a iran inda ba a amince da aƙidarsu ba a hukumance a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumar NEDC ta ce ana bukatar dala biliyan 80 wato kwatankwacin naira triliyan 31.1 wajen kaddamar da wani gagarumin tsari da zai ɗauki shekara goma don aikin sake gina yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma fitar da al'ummar yankin daga kangin talauci da suke fama da shi. An dade ana fama da tashe-tashen hankula sakamakon hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram a wannan yankin. Wakilin murya Amurka da ke Abuja, wakiliyar murya amurka da ke abuja shamsiya hamza ibrahim ta aiko mana da rahoton Hukumar ta NEDC ne ta ce wannan gagarumin tsarin na daga cikin bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari na ganin an farfado da jihohin yankin Arewa maso gabashin kasar da ya fuskanci koma baya sakamakon hare-haren mayakan kungiyar Boko Haram waɗanda suka hada da jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da Yobe. Kuma tuni hukumar ta hada masu ruwa da tsaki tare da gudanar da bincike a ƙananan hukumomi 121 na jihohi shida da ke yankin a wani mataki na gano hanyoyin da za a bi don cimma wannan manufa. Babban saka sakataren gwamnatin kasa a najeriya boss mustapha ya yi karin haske game da ci gaban da tsarin zai samar wa yankin abin da ya sa aka yi wannan plan da aka fara shi an yi stakeholder consultation daga local governments aka soma ma har aka zo kan jiha kafin ma yanzu ana magana da stakeholders donor partners da ana zato ko united nations ma za ta sa hannu da kuma 'yan kasuwa daga budget da ake expecting na about 31 trillion din nan kusan 80% zai zo daga abin nan private sector ne ba ma daga kudin gwamnati aiki ba so an samu kowa a cikin wannan rumbun kuma ina son tabbatar mun bi wannan tsarin yadda aka shimfiɗa shi za a samu nasara na tabbatar kuma da wannan tsarin za a samu canji a northeast kuma mutane za su samu su koma rayuwarsu na da hukumar ta ce tsarin ya kunshi shirye-shirye sama da guda 500 waɗanda za su inganta tare da sauƙaƙa ayyukan ci gaba na zahiri da zamantakewar shiyar da aka ware shekaru goma don aiwatarwa wato daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2030 gwamnan jihar borno baba gana umar kara zulum ya bayyana cewa tsarin zai matukar rage wahalhalun da mutanen yankin ke fuskanta la'akari da irin ayyukan da aka sa a gaba. Mun samu <clears throat> wannan master plan din shi zai zai nuna mana yadda za mu tafiyar da kasan mu gaba daya. Wannan aikin sun yi shakara guda biyu kuma da sanin mu da sanin mutanen mu. So kowanne jiha a Borno da arewacin Najeriya zai duba wannan tsari don saboda ya gabatar da ayyukan da ya kamata za a yi don saboda a samu sauki a North East. Na tabbatar insha Allah ba yawan kudin bana ne za mu sa ido kuma za mu tashi mu tabbatar cewa kuɗin da muke da shi an an kashe su bisa ga adalci wanda ya kama daga mutanen da suna kayuka har zuwa sama a state zuwa state governors da kuma ministocin mu za mu zanna da sarakunan mu mu tabbatar cewa abin da ya damu mutanen mu shine za a yi wannan tsari. Babban shugaban ayyukan jin kai na hukumar Musa Umar Yashi ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da aka cimma kawo yanzu. Mun cimma buri abin da za a iya cewa kenan yanzu kuma kun san abin da ke fili kuka je north east yanzu za ku gani ana kaddamar da mu muka dora da cewa yawancin jama'ar mu suna cikin wani hali na maganan wanda ake kiran su yan gudu hijira su bar cikin damu da suke cikin su fara sanin inda za su zauna kafin ka ce ko ba shugaban kasa ya bada eh, umarni akan cewa to mu ga mu fara gida musu gida na dubu ɗaya tukun gidaje a Borno yanzu akwai ana nuna gidajen nan da ko gani gidajen nan bai kai shekara guda ba dubu ɗaya gidaje na wannan a yan gudu hijiran mu aka bada gwamnatin jihar Borno ta fara ba su da ta rarraba musu yanzu jihohin gaba ɗaya sauran biyar ɗin nan kowanne akwai ɗari biyar biyar da muka fara an yi nisa. An dai kiyasta kashe kuɗin aiwatar da aikin akan naira tiriliyan da 31.1 kimanin dala biliyan tamanin, wanda ake sa ran samu daga haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki ƙungiyoyi da kamfanoni masu zaman kansu na ciki da wajen ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a da shamsiya hamza ibrahim da wannan rahoton masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan madashin ciki da gaskiya wanda har kullum yake bin kadin waɗanda aka zalunta. Ban kaɗo murɗiya a kuɗin gado, yaƙi da cin hanci da rashawa, haƙoƙin ma'aikatan da suka yi ritaya ko waɗanda suka samu ƙalubale da dai sauransu. A yau, za mu fara duba ɓacewar wasu mutane hudu a jihar Taraba da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da su. Ku kasance da mu cikin shirin. suna na fili hashin gumel sabon shirin zai kai mu jihar taraba kuma yankin karamar hukumar bali a garin gazabu inda 'yan uwan wasu matasa uku da dattija mahaifin ɗaya daga matasan suka bayyana cewa tun farkon shekarar nan 'yan uwan nasu suka ɓata ɓat ko sama ko ƙasa biyo bayan gayyatar da 'yan sanda suka yi musu a garin na gazabu da sunan bincike matasan sun haɗa da musa umar wanda asalinsa ɗan yankin shana ne da ke kudancin borno sai abokansa abbas muhammad da adamu ayuba da kuma mahaifin adamu wato malam ayuba dan uwan matasan mai suna salman gasi ya bayyana mana cewa tun farko dai an gayyaci adamu ne inda ganin bai dawo ba mahaifinsa ya nemi jin bahasi da hakan ya sa su hudu duka suka fada hannun hukuma ko a ce daga karshe hannun sojoji. sunana salman umar ne ina karamar hukumar shani kudancin jihar borno. salman umar ya sunan da ake kiranka da shi kenan ko kana da wata inkiya. a babu wani inkiya a yankin mu dai salmanu ne kawai aka sani da shi. yi mana bayani akwai abin da kake so ka faɗa wanda ya shafi wasu yan uwanka waɗanda kake zargin an yi musu zalunci shin ba mu labari dalla-dalla mai faru ne to asalin abun da ya faru dai ranar 23 ga watan biyu akwai yan uwan wa jihar taraba karamar hukumar bali yankin gazabu an tura masu ta hannun hakimin gazabu an tura masu saƙon gayyata domin su zo maganan gona daga zuwansu akwai mala ayuba shine wanda yake zama uba a wurin yara amma ɗansa daga ciki ɗansa guda ɗaya ne adamu to sana'ansu dai noma ne da ciwo wurin tun da suka je abinda muka san su da shi shine wannan sana'ansu to dalilin kiransu kuma an kira su da aka kira su sai aka tambaya daga cikinsu akwai mazauni cikin bali guda ɗaya sai aka shi shi ya tafi ba da shi ba cikin lamarin bayan nan da safe shi malam ayuba wato baban adamu sai ya kira kanina musa a waya a kan cewa ya zo su je su ji batun ɗansa adamu kenan a police station police station din tana haɗe da gidan hakimi wato salman ni ma da nake kira da kai ban fahimci bayanan da kake ware waɗanda watakila za su saurari wannan shirin ka ce dai yanzu mu koma daga baya ka ce kuna da yan uwa a bali yan mm. uwa ne ko ɗan uwa guda ɗaya eh kane na uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya ne daga cikinsu sai abokinsa adamu sai abokinsa abbas ɗan gembu ne sai baban adamu mala ayuba yawa su uku ne yaran kenan da kuma mala adamu baban ɗaya daga cikin eh, mala ayuba eh. eh to ba mu labarin daga nan eh, ka ce an gayyace su ko ɗaya daga cikin su ko duka ka gayyata eh kamar shi mala ayuba an umarce shi da ya kira yaran shi gaba ɗaya ne ana so a yi wani bincike kansu ana so eh, farko dai an gaya mace maganan gona da ya zo sai aka ce bincike za a yi akan yaran shi to sai aka tambaye shi wanne yaron shi yake cikin bali sai shi musa ne sai aka ce to musa ya tashi ya tafi bayan tafiyan shi da sassafe sai mala ayuba ya ta kiran a wayan ya kiran wayan shi ya kira shi sau takwas ma bai dauka ba kafin nan na tara ya dauka suka gaisa ce kai ka zo mu je batun dana adamu ya kwana police station police station ne hade da gidan hakimin gazabu to bayan zuwan musa sai nemi abokin rakiyar shi abokin shi dan gembu abbas da ya raka shi su je su ji ya faru da adamu to daga zuwan su dai mu muna nan ne jihar borno muna gida ba san abin da ya faru ba a da aka bamu labari daga zuwan su babu wata wata sai aka rufe su da su da malam ayuba da tijo aka hada da adamu guda hudu duka aka rufe wato a ofishin 'yan sanda na wani kauye ma kace gazabu gazabu eh. kauye ne a bali yake kenan eh, kauye ne yammacin bali ne hanyar kungana hanyar jatau kenan hanyar takun hmm. eh, amma daf da bali ne ba nisa to bayan wannan suka yi ne nan aka kira mu a waya aka gaya mu abin da ke tafiya to mu da shike dai ba mu san su da aikata wani laifi ba tunda suka tafi manoma ne bana ma sun noma amfani mai yawan gaske suna ta hidimansu su a cikin zaman lafiya ko da kes din fada bai taba kai su gaban hukuma ba to hankalinmu bai tashi ba sai muka yi tunanin insha Allah dai mai gaskiya zai fita to sai labari yake zuwa mamu daga garin gazabu na jita-jitan jama'a cewa ai wannan yaran ranar da aka kama su da safe karfe 8 da dare karfe 9 na dare an kashe su an sa rijiya da muka je ranar asabar ran 26 kenan ga watan biyu muka yi tambaya sai aka ce mu sojoji suka ajiye su kuma sun zo sun ɗauki kayansu sun tafi da su. Salmanu Gasi kenan dan uwan matasan da suka ɓace. Ita ma matar ɗaya daga matasan ta bayyana mana halin ta tsinci kanta. Bayan ɓacewar mijinta a lokacin da take ɗauke da juna biyu take matuƙar buƙatarsa. Oh, suna na Amina. Eh Amina min suna mijin naki ne wanda ya ɓata? Musa. Musa Amina Musa ko? To Amina Musa daga murya ke mana bayanin eh, yanzu wani hali kuke ciki ne ko kike ciki bayan labarin mijinki ya tafi taraba kuma babu labarinsa zuwa yanzu. Ah, tun da lokacin da mijina ya tafi a yanzu kan gaskiya muna cikin mawuyacin hali ne da yara rayuwa. Yaran naki guda nawa ne? Guda biyu. Ah, abinda da ina da juna biyu a yanzu haka yin eh, sosai a yanzu haka ina da wata takwas wato kusan saura zan ce wata ɗaya mayan in Allah da ke haihu kenan sosai haka ne to wa ke taimaka miki a tsawon wannan lokaci kamar sauran mutanen magadan shi duk a gidan nawa sauran yan uwansa kenan irin su salman da sauransu eh din da eh ba mu labarin wani labari kike da shi game da shi mai gidan naki da har yanzu babu labarin sa. gaskiya a hali yanzu kan ban da labarin komin lokacin da aka dai a ce mani yana raye a ce mani baya da rai dai har yanzu haka nan ne so ban ƙari da komi ba. To Allah ya kyauta. Shin wani laifi matasan suka aikata? A ƙoƙarin bin kadin wannan akasi don samar da ansa ga iyaye da iyalansu. Don su san yadda za su ɗauki lamarin? Mataimakin shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam na yankin Bali, Dr. Uba Muhammad Bali, wanda ya san labarin kuma ya nuna fargabar an salwantar da rayukan mutanen hudu. Na farko abin da na sani shine ya faru akan waɗannan yara da ake nema. Na samu labarin an ce akwai mutane da aka kama aka kashe su a yankin gazabu wato yana nan a karkashin karamar hukumar bali local government ne to na je na bincika domin in tabbatar da ni da jama'a na me yake faruwa a wannan gurin sai lalle muka tabbatar da akwai waɗanda aka kashe su amma mu abin da ya ci mana tuwo a ƙwarya shine akwai mutane daban-daban da suka kawo mana report cewa an kama 'yan uwan ba tare da an kira su an gaya musu ga laifin da suka yi ba ga abin da suka yi ba sai dai aka kama su aka kashe su mun samu report ɗaya mun samu biyu mun samu uku mun samu har sama da haka to babban abin da da muke so ya zama jami'an tsaro sun yi musamman na soja da yana da kyau ya zama sun zo an tabbatar da laifinsu domin a kama su a kai su gaban kotu kotu take da alhakin yanke musu hukunci ba wai a kama mutum mai laifi da wanda ba mai laifi ba ba a tantance ba da wani haka kawai za a masa ne wani kuma bai san komai ba haka kawai za a iya kama shi to wannan al'amari mu gaskiya na ci mana to a ƙwarya kuma muna kira da shugabanninsu da suke abuja da waɗanda suke da madafun iko suke da faɗa aji yana da kyau a gyara aiki ba mu ji a kama mai laifi a masa hukunci kamar yadda doka ta tsara ba amma ya zama ana masa hukunci a tabbatar da ainihin laifinsa ne ko kuma ba laifinsa ba har ga Allah akwai waɗanda muka san cewa ba sa daga cikin waɗanda ake tuhuma aka kama su ba tare da an san duk wani al'amarin da ya faru ba su an neme su an rasa wasu a nan suke wasu suna nesa wasu kuma suna zaune a nan cikin garin bali ne wadda al'amarin ya zai ba wa jama'a mamaki mun rubuta report mun tura mun sake mun rubuta mun tura to al'amarin da ya shafi tsaro yana da bukatan gyara gaskiya a dokta uba kwanaki kamar kace min wasu ma daga ciki kamar an jefa su a rijiya ne ko akwai waɗanda aka jefa su a rijiya wannan tabbacin haka nake gaya maka ba wai labari na ji ba akwai tabbacin waɗanda aka jefa su a cikin rijiya. ta uba muhammad bali kenan mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na yankin bali tun farko dai an ce an gayyaci adama ayuba ta hannun hakimi kan wani batun gona lamarin da ya kai ga jami'an 'yan sanda sun rike adamu kuma garin bin sawunsa aka rike mahaifinsa da abokansa musa da abbas idan allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura tare da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki da aka ambata a shirin yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na nazar admiral hikaya ni sarfi hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to dalla an gaishe ka sarfi hashim gumel masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaici. takaice jami'ai a Pakistan a jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a kasar wanda ke lardin Sindh na kudancin kasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai hadari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargaɗin yiwuwar a samu ƙarin ambaliya a gundumomi da kewaye. sannan suka yi gargaɗi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa. Wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bulla shingen tafki na mancar saboda ruwan da ke ta cika ya kwarara zuwa cikin kogin Indus da ke kusa a maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa. To masu sauraro, anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya taya ni da ba da umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa murya amurka birnin washington dc